صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na karshe a wannan rana ta talata to da fatan an wani lafiya abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokon san daga nan kuma sayar duniyar mu a yau sannan ku ji shirin ku na muryoyin masu sauraro abinda zai biyo baya shine kisoshin rayuwa sai lafiya sai da kula sannan kuma mu karkare da afirka a yau to amma dukkanin waɗannan shirye za su kasance ne idan aka fara jin shirin nan na kokun san to madalla a gaida abdullahi salihu katsina da wannan shirin nashi kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 20 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 16 sa gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 2006 wasu ba mabamai suka tashi wanda kuma suka lalata ginin hubbaran imam ali alhadi alaihi salam kuma ɗansa imam hassan al-askari alaihi salam da ke birnin samiran na ƙasar iraki manufar ta da waɗannan bamamai dai a wannan wuri mai tsarki ga musulmi mabiya masabar ahalul baiti ita ce haɗa su faɗa kuma ta da rigingimu na addini a tsakanin sunna da shi'a a irakin a lokacin da aka kai wannan hari da amurkawa ne suke iko da garin na samira limaman guda biyu da jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kuma abin girmamawa ga dukkanin musulmi sannan su ne limamai na goma da kuma na sha ɗaya a mazhabar ahlul baiti sai dai bayan tashin bama baman malaman shi'a a ƙasar iraki sun hana mabiyansu shiga duk wata rigima da kowa musamman 'yan uwansu musulmi ahlus sunna wanda hakan ya sa a ƙasar iraki wadda galibin mutanen ƙasar mabiya mazhabar shi'a ne hakan ya hana ta da fitina a cikin ƙasar ta addini masu ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 1958 abdulkalam ahmad azad malami kuma ɗan siyasa a ƙasar indiya ya rasu abdulkalam ya kasance fitaccen malami kuma ɗan siyasa musulmi a ƙasar indiya wanda kuma a lokaci guda ya kasance ɗan gwagwarmaya da mulkin mallakar turan birtaniya a ƙasar inda ya kasance ɗaya daga cikin abokan mahatima gandhi wanda ya gwagwarmaya da turan birtaniya domin samun 'yancin ƙasar indiya sakamakon irin matsayar da yake ɗauka wajen bijiga umarnin turawa 'yan mulkin mallaka an sha kama shi ana tsare shi a gidan kaso bayan samun nasarar kawo ƙarshen mulkin mallakar turan burtaniya india ya zama ministan ilimi na farko a ƙasar hakanan kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun musulmi waɗanda suke yin kira zuwa ga haɗin kai tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar india musamman ma dai mabiya addinin musulunci daga cikin su ya rubuta littattafai da dama a bangarori na addini da siyasa da gugurmaya da kuma tarihi da suke littafansa akwai tafsirin qur'ani mai tsarki wanda ake kira da tarjumanal qur'an sai kuma littafin na mai suna intaccir indiya da kuma littafin babban shahidi wanda ya rubuta shi akan rayuwar imam hussein alaihi salam da hakan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma ga labarin duniya tare da Hassan Baraka. To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. rasha ta yi kira ga sauran kasashen duniya su yi koyi da ita ta hanyar amincewa da jamhuriyar lugansu da kuma ta donetsk da ke gabashin ukraine kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na wani keɓaɓɓen zama game da batun mali ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa human rights watch ta buƙaci duniya ta kawo ƙarshen mu'amalar kasuwanci da yankunan da isra'ila ta mamaye tun ziga cikakkun labaran ƙasar rasha ta yi kira ga sauran ƙasashen duniya su yi koyi da ita ta hanyar amincewa da lugansu da kuma donetsk na gabashin ukraine a matsayin ƙasashe masu cin gashin kansu ministan harkokin wajen rashar ne sergio lavrov ya yi wannan kiran a daidai lokacin da kasashen turai da amurka ke cewa suna nan suna shirin kakaba takunkumai masu tsauri kan kasar ta rasha game da matakin da ta dauka a ce litinin ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya rataba hannu kan wasu umarni biyu da ke nuna amincewa da samun 'yancin kan jamhuriyar lugansk da jamhuriyar donetsk a matsayin kasashe masu cin gashin kansu a wani bikin da aka gudanar a fadar kremlin putin ya kuma sanya hannu kan yarjejeniyar kawance da haɗin gwiwa da cuɗanyar tallafawa juna tsakanin rasha da kuma lpr da kuma dpr tare da shugabannin jamhuriyar guda biyu kamar yadda fadar kremlin ta sanar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na wani keɓaɓɓen zama yau talata domin tattauna halin da ake ciki a mali tun bayan da faransa da ƙawayenta suka yunkuri aniyar janye dakarunsu daga ƙasar taron wanda faransa ta kira yayinsa za a tattauna tasirin janyewar dakarun a ƙasar ta mali musamman kan tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali minisma babban abin damuwar da jami'an diplomasiya suke da shi shine makomar tawagar ta minisma wacce ta dogara tallafin dakarun na faransa a cewar jami'an diplomasiyar janyewar faransa na iya sa tawagar turai da ke cikin munisma kamar jamus da kuma birtaniya su masu janye jamhuriyar musulunci ta iran ta yitar da matakin da kasar australia ta ɗauka na ayyana ƙungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bakin kakakinta ta ce wannan matakin na siyasa ne mai harshen damu sa'id katibzade ya karar cewa ƙungiyar hamas a yau ta kunshi wakilai a majalisar falastinawa don haka wannan matakin abun kaico ne ga australia na tamarawa gwamnatin nuna wariya baya bisa ga irin wannan ƙungiya mai farin jini ga al'umma a makon da ya gabata ne australia ta sanar cewa za ta saka gaba ɗayan ƙungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a jerin ƙungiyoyin da take wa kallon na ta'addanci Karen Andrew, sakatariyar harkokin cikin gida ta kasar ta ce manufofin Hamas da kungiyoyi masu tsaron ra'ayi ba su da wurin zama a Australia. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa biyo wacce daga birnin Tehran. A Afghanistan dumban jama'ar kasar ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da matakin da shugaban Amurka Joe Biden ya dauka da kwace ajiyar kudaden kasar masu zanga-zangar a lardin Bamyan a tsakiyar kasar sun yi tare da kalamai na nuna kyama ga Amurka. a farkon wannan wata ne biden ya sanya hannu kan wata doka wadda ya ba da damar raba dala biliyan bakwai na kadarorin da aka rike daga babban bankin afghanistan ga waɗanda harin 11 ga watan satumba na shekarar 2001 ya ritsa da su sai dai ta ce za ta bayar da rabin a matsayin tallafi ga al'ummar ta afghanistan amma ba ga hannun gwamnatin taliban ba amurka ta rike kudaden ne biyo bayan da kungiyar taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin kabul a watan ogistan da ya gabata kusan mutane miliyan 24 a afghanistan kwatankwacin kashi 60 cikin 100 na al'ummar kasar suna fama da matsananciyar yunwa yayin da miliyoyi suka rigaya suka yi gudun hijira ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa human rights watch ta buƙaci duniya musamman ƙasashen turai da su daina mu'amalar kasuwanci da yankunan da ke ƙarshen mamayar isra'ila a wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta human rights watch ta ce ya ci gaba da kasuwanci da yankunan da isra'ila ta mamaye tamkar cin zarafin dan adam ne kuma dole ne a kawo karshen sa a game da hakan ne kungiyar ta bukaci kwamitin kungiyar tarayyar turai da ya haramta duk wani kasuwanci da yankunan da ke karkashin mamayar isra'ilar musamman na falastinawa saboda hakan a cewar ta tamkar laifukan yaƙi ne wasu alkaluma da bankin duniya ya fitar a shekarar 2012 sun nuna cewa kayayyakin kasuwancin da kungiyar eu ke shigar da su zuwa yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye sun kai kusan na dala miliyan 300 to jama'a karshen labaran duniyar kenan To an gaida Hassan Barka da karanta mana labarin duniya yanzu sai shirin nan na duniyarmu a yau. shi ne da yawan da kan yi dubi a akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da ke faruwa a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya ai sauraro lafiya duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke fashin baki akan waɗannan batutuwa da yadda suke kallon su ta mahanga daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun tattaunawar da ake yi a kan shirin irin na nukiliya da kuma batun ce mata takunkumi a tattaunawar birnin vienna na kasar austria da ke gudana a tsakanin bangarori na tawagar kasar iran inda da ke halarta wannan tattaunawa da kuma sauran togogi na sauran kasashe mambobi na yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu akan ta tare da kasar iran wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. bayan da aka koma tattaunawar vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa kan shirin iran tare da manyan kasashen duniya da kuma bangarori na ƙasa da ƙasa game da majalisar ɗinkin duniya da kuma bangaren ƙungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da sauran mambobi na tattaunawar da suka hada da amurka da kuma rasha da china da kuma sauran kasashe waɗanda suka hada da birtaniya faransa da kuma jamus da ke ci gaba da tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar da aka cimma wata da iran din cikin shekara ta 2015 duk wata shari'a daga bisani amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya to amma a halin yanzu dai wakilan amurkan suna birnin biyanna kuma dukkanin abin da ake tattaunawa ana isar masu da dukkanin abin da tattaunawar ta kunsa kamar yadda su kuma sukan bayyana mahangarsu wadda akan isarwa kasar ta iran da ta ta da ke wurin wanda bisa irin wannan tsari ne ake ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa ba tare da an zauna teburin tattaunawar kai tsaye tsakanin iran da amurka ba duk da cewa dukkanin sauran bangarori suna akan teburin tattaunawar tun bayan da aka koma wannan tattaunawa wadda ita ce zagaye na takwas ake ci gaba da bin al'amura da suka shafi yarjejeniyar ta asali wadda aka cimma shekara ta 2015 inda ake bin batutuwan dalla-dalla da kuma ɗauko dukkanin abin da ake da saɓani a kansa da kuma sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da batun takunkumai da amurka ta sake dawa iran da su bayan ficewarta a shekara ta 2018 daya daga cikin abubuwa dai wanda wannan tattaunawa ta fi daukar hankali a kansu dai shine batun cirewa iran ɗin takunkumi domin kuwa shine sharaɗi na farko wanda iran ta ya kafin ta amince ta koma tattaunawa zagaye na takwas a birnin vienna tun kimanin watanni biyu da suka gabata ana ci gaba da wannan tattaunawa dai kamar yadda aka faro ta duk da cewa dai lokaci zuwa lokaci dogogin sukan bar birnin vienna su koma kasashen su domin tattaunawa da hukumomi da kuma daukar shawara akan batutuwa na gaba wanda kuma a cikin makon da ya gabata ne dukkanin togogin suka sake komawa domin ci gaba da wannan tattaunawa a halin yanzu haka dai tawagar kasar iran wadda ita ce take da al'amari a hannunta wadda kuma ta kafa sharaɗanta ta rage kan matsayin gwamnatin kasar ta iran da cewa dole ne sai amurka ta amince da dukkanin sharaɗaɗin da iran ta gindaya musamman ma dai batun cire mata takunkumin ta kuma tabbatar da cewa amurka ba ta sake saba alkawali ba matukar da ta dawo cikin wannan yarjejeniya tare da yin aiki da dukkan abubuwan da ta riga ta rattaba hannu a kansu tun a cikin shekara ta 2015 a lokacin da aka cimma yarjejeniya ta farko. dukkanin kasashen da suke halartar wannan yarjejeniya dai sun nuna farin cikin su matuƙa dangane da irin gagarumin ci gaban da aka samu a cikin kimanin watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da wannan tattaunawa tun a karshen shekara ta 2021 da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar ƙungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a wannan tattaunawa duk da cewa dai a halin yanzu za a iya cewa ana mataki na ƙarshe ne wanda shi ne fi kowanne muhimmanci da kuma ake fatan samun fahimtar juna da amincewa dukkanin bangarori a kansa a tattaunawar wadda ta hada su da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian a wannan asabar da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turan ya shaida masa cewa tarayyar turai tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da ake tattaunawa a birnin vienna sun haifar da ɗa mai ido ga dukkanin ɓangarori yayin da ita kanta ƙasar amurka ta bayyana cewa ana shiga da wannan tattaunawa kuma ana samun gagarumin ci gaba kuma akwai yiwuwar a cikin 'yan kwanakin nan a can ma matsaya ta karshe wadda za a rubuta yarjejeniya ta fahimtar juna a tsakaninta da dukkanin sauran bangarori da suke cikin wannan yarjejeniya da kuma ita kanta ƙasar iran to sai dai amurka har yanzu bata ce ufan ba dangane da batun sharaɗin ƙasar ta iran na cire mata dukkanin takunkumai wanda yake shine babban sharaɗi na cimma duk wata matsaya a wannan tattaunawa duk da cewa dai a cikin 'yan makonnin da suka gabata amurka ta sanar da cewa ta janye dukkanin matakan da ɗauka na hana sauran ƙasashe mu'amala tare da iran a wasu ɓangarori musamman ma wasu harkoki da suka shafi ayyuka na jiragen ruwa da kuma zirga-zirga ta sama da kuma sauran ayyuka da suka shafi harkoki na mai sannan kuma amurka ta bayyana cewa za ta ci gaba da bayar da irin wannan dama ga sauran kasashe waɗanda hana su yin mu'amala da iran domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da ƙasar a ɓangarori daban-daban a cikin irin wannan yanayin ne majalisar dokokin ƙasar iran a wannan lahadi ta gudanar da wani zama domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da cewa an aiwatar da duk wata yarjejeniya bisa ka'ida wadda ba ta saba wa abin da ke cikin kundin tsarin mulki na kasar iran ba kamar da kuma tabbatar da cewa ba ta saba wa abin da majalisar ta zartar a lokutan baya ba cewa dole wata yarjejeniyar da za a cimmawa to ta zamanto ta yi daidai da maslaha ta kasar iran da kuma zai zama amfanin hakan zai koma ga al'ummar kasar iran ne wannan ya sanya 'yan majalisa kimanin 250 daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta iran suka rattaba hannu akan wata takarda wadda take lizamtawa shugaban kasar ta iran ibrahim da isi kan cewa dole ne ya tabbatar da ya ɗauki matakai waɗanda za su baiwa tawagar kasar iran ɗin damar aiwatar da dukkanin abubuwan da aka buƙata. musamman ma dai babban sharaɗin ƙasar iran da tabbatar da cewa amurka ta janye duk wasu takunkumai da ta gaba wa ƙasar ta iran waɗanda suke da alaƙa da shirin ta na nukiliya kafin cimma duk wata yarjejeniya baya ga kuma ɗaya daga cikin sharaɗin da 'yan majalisar suka gabatar shine dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abubuwan da suke a cikin wannan yarjejeniya sannan kuma ta bada tabbaci akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba kamar irin yadda ta yi a cikin shekara ta 2018 sannan kuma 'yan majalisar sun buƙaci ibrahim ra'isi da ya tabbatar da cewa dukkanin ƙasashe da suke mambobi a cikin wannan yarjejeniya sun amince da dukkanin sharɗan da aka gindaya na yin aiki da abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ta yadda wata ƙasa ba ta da hurumin ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ko kuma sabawa ko ɗaya daga cikin ƙa'idoji waɗanda aka rattaba hannu a kansu. baya ga kuma 'yan majalisar dokokin kasar ta iran sun tabbatar da cewa matukar dai dukkanin bangarorin wannan yarjejeniya suka yi aiki da abin da aka rattaba hannu a kansa ko kuma aka cimma matsaya a kansa to ita kuma a nata bangaren kasar iran za ta sake yin waiwaye dangane da irin matakan da ta dauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya da kuma dawo da yin aiki da abubuwan da ta rattaba hannu a kansu kamar lokutan baya wanda hakan zai bayar da damar dukkanin bangarorin su yi aiki da nauyin da ya rataya a su wanda suka rataba hannu a kansa a cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2015 a halin yanzu dai da ake mataki na ƙarshe na wannan tattaunawa a birnin vienna kallo kacokaf ya koma a kan ƙasar amurka domin ganin irin matakin da za ta ɗauka na amincewa da sharaɗin da ƙasar ta iran ta gabatar mata duk da cewa dai masana da dama waɗanda suke bin wannan lamari suna ganin cewa ga dukkanin alamu kasar ta amurka za ta amince da waɗannan sharaɗa domin tabbatar da cewa a wannan karo ta yi nasara wajen dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin amfani da shawarwarin da masana na kasar amurka suka bayar da cewa dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya shine ya fi alheri ya fi kuma zama maslaha ga siyasar amurka fiye da fishewa daga cikin wannan yarjejeniya. jama'a masu saurari lokacin da muke da shiya da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai idan hada masu da daga basa a ji mu dauke da wani jigon kan wani lokacin mu dinga kwanaki kin kokarin alheri a kasance cikin kushin lafiya ma sauraro ga shirin nan naku na muryoyin masu saurare shi ne dai wanda kuke aiko da ra'ayoyinku a kan batutuwa daban-daban. Ai sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu biyu ya ci hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar sai dan tsokaci game da wannan jirgi sojojin najeriya da suka zo suka saki wuta akan yara na nijar ko in ce mutane namu na nan nijar ya kamata hukuma ta tsaya ta tsayin daka ta duba wannan al'amari a ciki yaya za a ce jirgin wata ƙasa zai shigo cikin ƙasan nan saboda allah ya shigo cikin ƙasan nan ya zo ya babbake mutane ya koma программах. su irin wanga abu menene ne ake ɗaukan shi a cikin rayuwa ya kamata shugabanni su gaggauta yin bincike a tsinake masu haƙƙi a basu haƙƙinsu na kuna agwa mai face daga nan zandar salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da wannan cece kuce da ake yi dangane da wato ainihin maido cibiyar sojojin ƙasar horon a nan kasar mu Nijar mai suna Takuba ni nake gani eh, wannan ba wai eh, abu bane wanda ya kamata a ce ma ana ta cece kuce akan shi gani nake abu ne wanda zai tallafa wa ainihin sojojin mu wajen yaƙi da ta'addanci a nan iyakar mu da ƙasar Mali ko ba gaskiya ba musamman ma wajen horar da sojojin mu sannan kuma da taimaka musu wajen ainihin masayar bayanai na sirri kenan nake ganin wannan wani ci gaba ne kenan eh, muka samu a harkar tsaronmu na ƙasa kenan bai kamata kamata a ce mun tada jijiyoyin wuya a kan shi ba ganin cewa shi alhakin yaƙi da ta'addanci a nan yankin sahel ko ma afirka gaba ɗaya ba alhaki bane wanda ya rataya akan gwamnatocin ƙasashen afirka ba dole ne sai an cuɗa da turawan domin a samu cimma nasara dangane da yaƙi da 'yan ta'adda da fatan za ku tashi lafiya. assalamu alaikum bihoshes hausa iran sunana gani lawan ali gamadan a ah, ina amfani da wannan dama sake kira mika kira na zuwa ga makuntan karamar hukumar mu ta kura da masu hannu da shuni da su allah su ka mana dauki na tankar solar mu wannan ilalace yake zubar da ruwa maimakon ya ba al'umma ruwa su sha sai dai ya ba wa kasa to muna kira da babban murya ga masu hannu da shuni ga kuma gwamnatocinmu da daga kan kamsula zuwa shugaban ƙasa suwa allah su taimaka su kawo mana ɗaukin wannan mutane sun yi iyayen su dai wajen kokarin magance abin to amma dai a fi karfin su domin tankin ya riga da ya lalace tsatsa duk ta kashe shi to muna so su kawo mana ɗauki na wannan tankin sola insha allah ta'ala na ku gani lawan ale game da kura kano Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu na Birnin Kebbi memba na muryar talaka a tarihin Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da amai da shugaban ƙasar Nijar ya yi lashe na game da kawo sojojin Faransa da zai yi a cikin wannan ƙasar tashi. To ni dai ina ba shi shawara kai ya yarda ya kawo waɗannan sojoji a cikin wannan ƙasar tashi. saboda ya la'akari da sojojin faransa su ne a mali amma ba su tsaye da komi ba illa bayan ƙara wannan tarzoma don haka amu idan ya kawo su a jamhuriyar nijar to wallahi ko nan da an makwatansu najeriya mu shiga wani hali saboda waɗannan sojojin ba su kawo alheri a cikin ƙasa na gode ne don irin mai albarka a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh barka da haka mai magana na waliyanu daga niyami a jamhuriyar niger eh, sashen hausa a yau zan shigo da korafi ne wanda korafi ne wanda jama'a da dama sun sha kokawa dangance da wannan korafin ya kamata hukumar da ke kula da wannan gidan rediyo musamman wannan sashen hausa da ta dubi wannan korafin da al'umma dama da dama suke magana a kai korafin ko ba wani abu bane illa kan cewa a baya a wasu shirye-shirye da ake gabatarwa a wannan sashen na hausa musamman idan aka ce munasabar wani abu ta wani abu ya zo to a da ana gabatar da shirye-shirye dangance da wata munasaba idan ta zo amma yanzu al'umma suna kokawa da ba a gudanar da wani shirye-shirye wanda a gaskiya eh, wannan gidan rediyo rediyo ne wanda za mu wuce al'umma ta ɗauke shi tamkar makaranta wanda ganin an fasa waɗancan shirye-shiryen to al'umma ta ga an samu tawaya sosai muna fatan hukumar wannan gidan rediyo za ta dubi wannan korafin ko wannan koken namu da sauran jama'a ta share mana wannan kuka a tashi lafiya assalamu alaikum radio musulunci radio iran da hausa muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa wannan siyasa ta duniya to sokacin da nake sa in yi dai bisa ga amai da shugaban kasa ya lashe na da ya kwatanta ba ya san ya kawo sojawan kasa faransa amma yanzu kuma ya ɗauki kudurin aniya ya kwatanta nijar akwai wuri su zo su zamna to ba mu sani shawara ce aka bashi dan an ce ba a mugun sarki sai mugun bafadi wanda suka ba shawara a gaskiya sun ba shi gurguwar shawara bai kamata ba a yi abu ba da sani ɗiyan kasa ba ya kamata ɗiyan ƙasar na a darajar tasu su suka zaɓe ko kenan duk abin da ya kamata su kamata ya kamata a tuntuɓe su duk abin da za a yi cikin kasa saboda waɗannan ɗiyan kasa su ne ake komawa gobe a ce su yi zaɓe kenan ya kamata mu da sunan mu na ɗiyan kasa a gaskiya ba mu amince ba da zauwar turawa saboda turawa gaskiya zuwa su ba alheri ba ne kuma ya kamata a gaya ma ɗiyan kasa ma su yarda sa'annan a kawo su a yi jefa ƙuri'a in ta kama da referendum ma a yi in aka amince su zo su zo in ba a amince wasu ba su koma wasu haka ya kamata ga ma dinan ta ce ta kore su kenan nan ma mu kokari mu san menene ya kamata mu dan kasa a tambaye mu shawara Allah mai muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shugaba na kungiyar masu sauraro radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar masha Allah muna godiya da dama da ake bamu eh, a kodon lokaci mu da jamhuriyar musulunci ta Iran a wannan mako zan fara da meka sakon gaisuwa na ta'aziyya ga dukkanin al'umma mu na jamhuriyar Nijar musamman ma 'yan jarida wanda muka samu babban rishin shi na babban wani ɗan jarida ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan jarida Hausa a nan ƙasar mu jamhuriyar Nijar mai suna Malam Halilu Bakwai wanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke yada bangare na wasanni musamman wasan kokowar gargajiya da ake gabatarwa wanda yake magana da harshen hausa muna mika sakon gaisuwa mu na ta'aziya ga dukkanin iyalansa da masoyansa da yan uwansa da al'ummar jamhuriyar Nijar da ma al'umma Afirka gabaki daya a wannan babban rishi da muka samu mu da muka sauran Allah yi mana kyakkyawan karshe na gode biyu ta hausa mai magana raba mai aski ta magaram jamhuriyar nijar a tashi lahiya assalamu alaikum ala wa barkatu jamhuriyar musulunci na iran alhaji riba bakwai allah ubangiji ya shi kansa ya gafarta masa yan gidansa da iyalinsa da yaransa allah ba su haƙuri da jurewa mai magana ɗahiru mangal ruwan jigawa da mugaran jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sashen hausa rediyo iran mai albarka kuna tare da lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan sojan faransa da aka koro daga mali za su dawo nijar lalle wannan al'amari ya bakanta ma 'yan nijar da yawa rai lalle inda suna da wani amfani ko za su iya gyara wani abu shekara tara suka yi mali ba su gyara komi ba sannan nan nijar sun yi shekara tara waɗanda annan kuma a ce a ƙara ƙaro mana wasu dubu hudu to kaga abin akwai matsala gaskiya kamata shugabanni in za su abu su tsaya su yi nazari ko kuma su tambayi ra'ayin 'yan ƙasa ma su ga 'yan ƙasa na da goyon baya akan al'amarin ko ba su da goyon baya idan ba su so kenan bai kamata a aika aikata ba saboda shugaba an zaɓe ka ne don ka yi ma 'yan ƙasa hidima duk abin da ya sha 'yan ƙasa shi ya kamata ka maida ma hankali wanda suke so wanda ba su so kuma ka shafa mai lahiya To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stanar rastan na Atla shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi magana kan ashabun rassi wa'anda Allah ta'ala ya ambaci sunansu a cikin suratul qaf aya ta sha biyu amma bai kawo cikakken bayani dangane da su ba mun sami cikakken bayani dangane da ashabun rassi ne daga hadisin imam ali salam wanda ya bayyana kisarsu fila-fila a cikin hadisin kamar yadda muka kawo muku a shirinmu da ya gabata akwai abubuwa biyu da suka rage a cikin kisar ashabun rassi na farko an nakalto daga ibnu abbas yana cewa rassi da ake dangantawa ga wa'annan mutane rijiya ce ba ƙorama kamar yadda muka bayyana a shirinmu da ya gabata ba don a cikin rijiyar ne suka binne annabinsu mai suna hanzalatu Dan safwan wanda muka ce annabi ne daga cikin annabawan bani isra'ila daga dangin yahuza wanda allah ta'ala ya aike shi zuwa mutanen na rassi har ila yau mun bayyana cewa mutanen rassi suna bautawa wata itaciya wacce asalinta ya fi su ɗan nuhu ne ya shuka ta kusa da wata idaniyar ruwa bayan dufana Allah ta'ala ya kawo batun ashabin rassi a cikin ayoyi biyu a cikin alkur'ani mai girma amma sunansu kawai ya kawo bai yi wani ƙarin bayani ba aya ta farko ita ce ta suratul qaf aya ta sha biyu ta biyu kuma ita ce ta suratul furqan aya ta talatin da takwas inda Allah ta'ala yake cewa da adawa da samudawa da ashabin rassi da kuma karnuka tsakaninsu da yawa sai kuma batun halakarsu inda wasu malamai suna bayyana cewa an halaka su ne wato su ashabin rassi an halaka su ne bayan sun bizne annabin da Allah ya aiko masu bayan sun karyata shi kuma itatuwar da suke bauta duk suka bushe sanadiyar addu'o'insa kuma ya halaka su ne da tsawa da giragizan azaba wanda Allah ta'ala ya aika musu amma a wace ƙasa ce aka yi mutanen ashabin rassi a duniya wasu sun ce an yi su ne a kasar azerbaijan wacce take makwabtaka da ƙasar iran a hali yanzu mai yiwuwa mutanen farisawa ne don dukkanin sunayen da aka ambata dangane da su na farisanci ne daga sunayen garuruwan su goma sha biyu wanda suka yi daidai da sunayen watanni na farisawa wa'anda suke amfani da su a halin yanzu mai yiwuwa kuma wasu ƙabilun ne daban amma farisawa suka yi aron wa'annan kalmomin da sunayen watanni daga wajensu abin da ya fi rinjaye a sunansu wato rassi shine sunan kogi ne ko kuma idaniyar ruwa ba sunan rijiyar da suka binne annabinsu da allah ya aiko musu ba babban al'amari dangane da ashabar rassi dai ita ce allah ya buga misali da su a cikin wa'anda suka kafirce masa suka kuma kashe annabinsu wanda ya aika musu don shiryatar da su don haka Allah ta'ala yana faɗa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam kan cewa gabanin kama ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai wasu al'ummu sun manzannin manzanninsu wa'anda Allah ya aika musu daga cikinsu akwai adawa da samudawa da kuma ma'abutan rassi da kuma wasu karnoni bayansu da dama wato wa'anda Allah bai ambata ba wato duk Allah ta'ala ya halaka su saboda karyata manzanni ko kuma kashe su sannan idan Allah ta'ala ya so halaka mutanenka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai sauƙi ne a gare shi saboda ya sha yin haka a baya wasu masana suna ganin an yi ashabun rassi ne a kasar azerbaijan kamar yadda muka bayyana wanda yake iyaka da kasar iran daga arewa maso yammacin kasar sai dai gaskiyar labarin shine ba a san abubuwa da dama dangane da ashabun rassi ba da kuma inda aka yi su yana da wuyar fahimta don yawan saɓani da aka samu dangane da inda aka yi su masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen kissar ashabul rassi sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu shiga wata kissa ta alkur'ani mai girma wacce ita ce ashabul jannati a halin yanzu da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam hassan barka ya dawo dauke da shirinsa na lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula Shirin Radio Hausa boh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. tare da likitoci masu da lahiya. ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata da sunan tobacco ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wanzu shanta ake a isa bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wanda shi ke samar da hayakin da sinadarin da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne fi akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya fi a ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta zuƙi sigari a kai za ka ga ya to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu sai daga cikin manya-manyan illan kan sigari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar hukuku ya zama na cewa ba ya iya budewa na yadda mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su emphysema wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam hassan wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zauna a cikin su fiye da wanda ma yake shan taba. shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zauna cikin hayaƙin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba yayansu suna ciki su iyayen yi su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himmansu active smokers kenan mutum shi ne mutum shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da eh, wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasa su maka su ba tabbatacce na fi bincike sun yi cewa illa da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan yi illa kai da masu da shan ba so da active smoking wato himmataccen shan ba da fasa smoking da shan ba da ya zama da ya shekara saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai. Saraka abin da ka iya samun babba da lalace huhu da manufa ta shi ma yaro zai iya samun shi. Saboda wanda bai yana cikin ya yanayi na shi kan haƙi da iyayen shi sun ba. Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? musamman ba ka da akwai kusan fiye da yanayin aikin su to amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambancin da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki idan tana da ciki shan tabar nan yakan don kwafe a ah, fitowar sirrin suran yaro da aikin shi so da dama aka samu ya sa yara su haife su a bajjani a bajjani ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya to shi sa kama kasashen da suka waye kamar su amurka ga kowar kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wata surgeon yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi. A wasu kasashe kamar Najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye aka yi kokari wannan so ba a so ta sha taba ko su da cikin masu shan taba a da kansu saboda zai tasiri wa ba su kaɗai ba har na ɗan tayi ne ke su wannan Turukta game da batun shan taba sigari tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan. ko ina aka kwana game da wannan batun a nan Najeriya? Eh, kwarai da gaske akwai inda aka yi kiyaye musu a ban san yanzu ka to wani lokaci ka san za a yi doka a fara ringide ringide da baya kuma ka ga an watsar ban san hannun da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai kokari wajen hana shantawa domin illan na da yawa gama marasa sasha masu saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shan suke busawa. wanda ke na dai ya kan sani dare babu da yawanci kamar ma wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shan ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin ɗaki da yana hira to wanda sai dai hakuri ko kuma an yi nasa mai ƙarfin rai ce ba ya shan taba da kake mu ma yana cikin dubu a to kawai in ya haushi ba kaga zai iya ba da hakuri kuma ya kare kiyaye gaba. don haka mu gaskiya babu da wata shabamman manufa a kan batun shan taba don kowar hukumar ndl e masu yaki da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin ba a hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula su to halin da muke cike na jini son shan taba na najeriya sha zai ba wani ba wani ba wani kashe a kwanan taban da ke nuna mutane illa abin da suke busawa wannan ke Allah ka ba mu sa mai sama Allah azaba gobe To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke Jos a tarihin Najeriya. a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya Nace a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba ba dan da yabo kurin waka da dan su ce ragi ai sake wasu na ga Allah rabi To yanzu za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. Shiri ne dai wanda yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da ke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. da a yau tsokaci ne akan wani taro da aka yi dangane da zaman lafiya a arewacin najeriya a ƙarƙashin jagorancin wasu ƙungiyoyi masu fafatuka a wannan fage a saurari shirin kamar yadda zai kasance afrika a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shirin ne da yawan da muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan wani taro na zaman lafiya da aka gudanar a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a ranar Asabar 19 ga watan nan na Fabrairu. Za mu ji taron da yadda ya kasance da kuma manufofin da suke kunshe da shi. sai dai za mu kawo muku shirin ne a cikin bangarori biyu inda za a fara jin bangaren farko a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hausawa masu yin magana sukan ce wai zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki hakan dai yana nuna ne da muhimmancin da zaman lafiya ke da shi a tsakanin al'umma saboda shine ginshikin rayuwar yau da kullum da kuma kowane irin ci gaba rashin zaman lafiya kuwa yana nufin hargitsi da rashin gaskata juna tsakanin al'umma da mabiya addinai daban-daban ko ƙabilu a ranar asabar da ta gabata cibiyoyi biyu masu aiki tukuru domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin al'ummar najeriya sun kaddamar da taro a yankin badawa da ke karamar hukumar nasarawa a birnin kano da ke arewacin najeriya waɗannan cibiyoyin kuwa su ne cibiyar cardinal onaikan domin zaman lafiya da kuma cibiyar sasantawa a tsakanin addinai dama dai a duk lokacin da aka ambaci sulhu to ana magana ne akan samar da fahimtar juna a tsakanin mutanen da suke da bambancin mahanga ko hanyar rayuwa da suka hada addini da kabila da kuma makamantansu ƙasa kamar najeriya kuwa ta da irin waɗannan mutanen ko dai ta fuskar kabila ɗin ko kuma ta fuskar addini ba kuma ɓoyen abu bane cewa ƙasar ta sha fuskantar faɗace-faɗace a tsakanin mabiya addinanta daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban an koyi asarar rayuka da dukiya mai yawa sakamakon irin waɗannan rikice-rikicen a shekarun baya a duk lokacin da aka samu rikici na ƙabila ko na addini hanya ɗaya da ake amfani da ita domin magance ta ita ce aikewa da jami'an tsaro na kwantar da tarzoma sannan a girke su a kan tituna na wani lokaci shi ko mataki irin wannan baya nufin cewa an kawar da gabarin ƙiyayya da ke cikin zukatan mutane don haka taro irin wanda aka yi wanda shine jigon shirin namu na yau yake da muhimmanci. don manufarsa a matakin farko shine kawar da wannan gabar da saɓani da ke kwance a cikin zukatan mabiya addinai daban-daban da kabilu saboda su rungumi juna bisa ginshikin zaman lafiya tare malam ahmad tijjani adam shine mai tsara ayyukan cibiyar sasantawa tsakanin addinai wato interfaith mediation center a jihar kano ya fara da yi mana bayani akan manufar wannan taro ga abin da yake cewa shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim babban makasudin ta wannan taro domin mu tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da ɗabi'u mabambanta da kuma al'umma da suke zaune a wannan jihar ta ta Kano da ke Najeriya da kuma sauran bangarori na al'umma. Wannan shine babban maksudin mu na haɗa wannan taro. Bugu da ƙari mun sake yi wa Malam Ahmad Tijjani Adam tambaya akan muhimman batutuwan da aka tattauna a wajen taron da kuma waɗanda suka gabatar da ƙasidu ko makaloli ga ta bakinsa to da yake mun ji sunayen wasu daga cikin malaman addinin musulunci da kiristanci da suka gabatar da jawabai a wajen wannan taron kai tsaye mun tunkare su domin jin ta nasu da fari shehun malamin nan abba ya fara da yi mana magana akan manufar wannan taro eh wato yin wannan tarurruka ai suna da muhimmanci musamman a yanayin al'umma da ke ciki rashin fahimtar juna da sauransu a bayanai da aka yi an nuna yadda addinin musulunci ya nuna muhimmancin zaman lafiya a tsakanin mafiya addinai daban-daban an yi bayanai yadda hatta a zamantakewa mutunta juna da har ma burhani ma ya ba da dama musulmi ma ya auri wanda suke ahalin kitabi ga ga wannan abubuwa ne da ke nuna muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi abubuwa da yawa da suke faruwa yanzu da su zama addinai daga ana samun tashin ta hankula to a taron nan an yi bayani cewa don lallai mutane suke karɓi sabuwa ne da wanda wani kwamfuti suke ainihin a karshen lagewa da hali wannan taron an nuna ya yadda a addinin mu suka nuna buƙatar a nuna cikin lumana a fahimci juna a amince da su to shi kuwa rabaran bisketi gondom ya yi mana bayani ne akan abubuwan da suke sa a sami zaman lafiya tsakanin al'umma da kuma waɗanda suke haddasa gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ga ta bakinsa abin da yake faruwa a cikin wannan tafiya sun shi ne su da sai muna so kowa da kowai ɗanɗana wannan zaman lafiya da kauna ita ce farkon abin da za mu ɗauka idan kai ɗin yanzu na kaunace ka ba duk wani abin da ya zama naka ba zan taba yadda wani abu ya taba shi ba ran yadda kuma wani abu ya cutar da kai ba to ta anda hakan nan ya tasar da cewa ka ga dole zai ka kula da kayan ka dukiyan ka kai ma kana kula da nawa da bin kauna yana ma to amma sa'an da idan ya kasance babu kauna ba babu tsoron Allah babu faɗi gaskiya ba to zama lafiyar zai zama da wahala ran karbi to zuciya yana da yana da cin abubuwan da yake kawo koma baya da kuma rashin ci gaba na zaman lafiya son zuciya idan ban kawar da son zuciya kan wani abu ba to lallai zai wuya a sami zaman lafiya son zuciya ko kuwa son kai shine abin da yake koma baya cikin zaman lafiya domin ba ko waɗansu kaɗan mu da muna ganin nan abin da ya kawo shi son zuciyar wani yana so da ni ne a wurin kuma wani yana so da wancan ne ke wani duk ne ne ba wani aka sa a wurin ba ya za a sa wani ko wancan to kare an da cewa son zuciya zai kawo haraka kuma zai kawo kuma baya da zaman lafiya. to magana dai akan batun zaman lafiya ba mai karewa ba ce a cikin sauƙi. domin kuwan lamari ne da ke da abubuwa domin kuwan lamari ne da ake bukatuwa da shi a cikin kowace al'umma don haka mu ma shirin namu ba karewa ya yi ba za mu dora daga inda muka tsaya a mako mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba da jin tabakunan waɗannan malaman akan hanyoyin da suke ganin cewa taruka irin waɗannan za su yi tasiri a cikin al'umma da kuma yadda za a kai ga sai dai kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla masu saurare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu